Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu da za ku ji cewa ofishin ministan harkokin wajen kasar Ghana ya ce ba shi da masaniya game da sanarwar gargaɗi akan al'ummar Ghana masu tafiya zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa matsalar mace-macen mata a lokutan haihuwa ta ragu da kusan kashi arba'in cikin 100 a shekarar nan ta da ashirin biyu Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga kasar Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa babai ya koma kiri. Wata gamayyar kungiyoyin rajin 'yancin dan adam da lauyoyi a Uganda sun shigar da kara a kotu da ke kalubalantar sabuwar dokar yanar gizo mai tsarkakiya. Lamarin da suka ce yana zama yunkurin kashe faɗan albarkacin baki da kuma auna 'yan adawa. a watan da ya gabata ne shugaban uganda yoweri museveni ya rattaba hannu a kan dokar ta computer misuse act da ta sha suka daga kungiyar amnesty international wanda ta kira da a soke dokar da ta kwatanta mai tsananin muni kungiyoyin raji guda tara da tsohon madugun 'yan adawa a majalisar dokoki da wasu manyan lauyoyi guda uku ne suka shigar da karar ga kotun kundin tsarin mulki a jiya alhamis wanda ke zama kotu ta biyu domin kalubalantar dokar masu shigar da karan da suka hada da kungiyar chapter 4 da wasu manyan kungiyoyin raji guda hudu a uganda sun ce dokar ta jefa ayyukan yanar gizo cikin rashin tabbas jami'an ukraine da na turkiya sun faɗa a jiya alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin ukraine ta tekun bahar aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗar da aka kulla karin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin karewar tsohuwar yarjejeniyar da turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka kulla a cikin watan yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi marhabi da wannan karin lokaci yana mai cewa a wata sanarwa majalisar ɗinkin duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba ya kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ta kuma kuduri aniyar kawar da cikas dangane da yarjejeniyar da aka kulla na fitar da abinci shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a shafin sa na twitter inda ya sanar da ƙarin lokacin aikin cewa ukraine da guterres da shugaban turkiya rajib tayyip erdogan sun yanke muhimmiyar shawara ta yaƙi da matsalar abinci a duniya a jiya alhamis koriya ta arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da arewan ta yi barazanar mai daga kausar martanin soja ga amurka da ke kokarin karfafa alkawarinta na tsaron kawayenta koriya ta kudu da japan makamin da aka harba daga yankin wansam na gabar tekun arewa maso gabashin kasar da misalin karfe goma da minti 48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin koriya da japan a cewar makwabta bayan an gano harba makamin sojojin koriya ta kudu da amurka da japan cikin gaggawa sun yi allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyan yankin wannan dai shine karo na farko da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami kiran ballistic a cikin kwanaki takwas kuma shine na baya-bayan nan a cikin jirin gwaje-gwaje da ta yi a 'yan watannin nan a baya dai koriya ta arewa ta ce wasu daga cikin gwaje-gwajen tana yaudara ne na kai harin nukuliya akan koriya ta kudu da amurka kwararru da yawa sun ce a ƙarshe koriya ta arewa za ta so haɓaka ƙarfinta na nukiliya don cin nasara mafi girma daga abokan hamayyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wata kasuwa da ke birnin Ize da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran a ranar Laraban da ta gabata, inda suka kashe akalla mutane biyar ciki har da wata yarinya, tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro a cewar talabijin ƙasar a wani hari na daban kuma. Wasu 'yan bindiga sun harbe wasu 'yan ta'addan basa guda biyu na Iran a tsakiyar birnin Isfahan a cewar kamfanin dillancin labaran Irna. a dukkan hare-haren biyu dai an rawaito cewa 'yan bindigar na kan babura ne kawo yanzu dai ba iya bayyana dalilan da yasa aka kai hare-haren ba ko kuma suna da alaka da zanga-zangar da aka yi a duk faɗin ƙasar wadda ta girgiza iran a cikin watanni biyu da suka gabata wasu mutane goma da suka hada da jami'an tsaro sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi a garin ize kamar yadda gidan talbijin ƙasar ya bayyana valiola hayati mataimakin gwamnan lardin kuzistan inda 'yan kabilar izai suke ya ce dawo gidan talabijin kasar cewa wata karamar yarinya da wata mata na cikin waɗanda aka kashe a ƙarshe a jiya alhamis gwamnatin sojan ƙasar myanmar ta sanar cewa za ta saki fursunoni dubu shida a ciki har da 'yan ƙasar waje guda hudu kafofin yada labaran kasar sun ambato rukunin 'yan kasar wajen guda hudu da suka hada da shin tenel dan kasar australia da turo kubota dan japan da vicky bowman dan birtaniya kana da wani ba amurke kiao hitao rahoton ya ce a yi wa mutane hudun afuwa ne tare da neman su bar kasar har ila yau cikin waɗanda aka sakin har da kyautin sue na hannun damar hambararriyar shugaban kasar ausan suci an saki fursunoni 5,774 ne domin bikin ranar 'yancin kasar ta Myanmar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. ofishin ministan harkokin wajen ghana ya yi adawa bisa sanarwar gargaɗi akan al'ummar ghana masu tafiya zuwa birnin abuja tarayyar najeriya cewa akwai yiwuwar za a iya kaddamar da harin ta'addanci a yankin a inda take cewa ba ta da masaniya a kai wakilin hamza adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana Wasu sa'o'i kadan bayan gargadin da aka ce ta yi ma al'umman kasar ta kan zuwa birnin Abuja na tarayyar Najeriya, ofis ɗin ministan harkokin wajen kasar Ghana ta bayyana cewa ba ta da masaniya bisa wannan sanarwar a wata wasikar da ta fitar tare da sanya hannun ita ministan Shirley ayuku Buce. Ofis ɗin ta ce wata sanarwar da aka fitar a jiya Laraba goma sha shida ga watan Nuwamba din shekarar dubu biyu da ashirin da biyu game da gargadi akan matafiya zuwa birnin Abuja. Muna so mu tabbatar da cewa ba mu da masaniya a kai kuma fadar ministan kasashen wajen Ghana ba ta da wata masaniya akan barazana barazana akan al'umman Ghana da suke zaman lafiya da al'umman tarayyar Najeriya. Kan ya sa na tuntubi Muhammad Awal ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnati, a inda ya mani ƙarin haske akan wannan sanarwar da ta fitar. Amerika fara fito da takarda wannan official ne daga Amerika sama. Duk wanda za shi Abuja ya yi la'akari in dai ba ya zama dole bane ya ce. Sau sai yadda aka yi wani kuma daga Ghana shi kuma ya tashi zana wannan magana ba. Amma ministan foreign affairs ta fito karara kaman ba wannan bane ba wani magana da yake tsakanin Ghana da Najeriya da ke gwada lalle in ka ce Abuja eh, za a iya ka shiga wani eh, ka kai Abuja kai ka shiga mawuyacin hali so eh, ba gaskiya bane in ka duba Ghana da Najeriya alaka mu yana da karfi sosai sai. Shi ko Honorable Musa Sharif Nuhu na Lagiya tsohon jakadan Ghana a Gini cewa tun da fadar ministan ta yi adawa to komai ya yi daidai kuma ya kamata a yi watsi da labarin na farko ya so a rungumi na biyu To ka san shi labari akwai kan da akwai labarin da gwamnati zai sa hannu ya ce kamar kasan don sovereign state ce ita ce a yi kamar kwanakin baya da kaga kasan ghana ta ce tana support din ukraine amma russia kuma su fitan kasan ghana suka suke wannan rigima kaga wannan gwamnati ya sa hannu in dai wannan gwamnati ya sa hannu suka ce kamar da farko ga abin da yake akwai daga baya kuma gwamnati ta sa hannu ko ta ce a'a ba su suka faɗi ba to kaga shi mu yi amfani da maganan baya in dai gwamnati ba su suka faɗi ba ko ba gane ba amma dai abin da zai riga ya riga ya yi ko ba gane domin shi farkin da mulkiya kamin ka faɗi wani abu domin magana ce kamar kilan ta ba ta komowa to kan ka ce wani abu abu ya kamata ka yi da akari abin da ka faɗin nan gobe ba za ka dawo ka zo ka ce a ba haka bane ko kuma a kana da wani hujjoji ra wanda abin da ya sa ka faɗi wannan magana kuma da abin da ya sa ka janye amma wannan mannan ba za a jefa shi fili ba za a ce tsakanin gwamnati da gwamnati a yi wannan magana daga sama amma wanda mu za mu ji shi ga muka jin da wani abu ne da yake zai kawo tantar da akwai magana za a yi tsakanin ministan eh, eh, waje na Ghana da ministan waje na Najeriya sai dai na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon jami'in diplomasiya Umar Sanda Ahmad a inda shi kuma ne masa tambaya ko shin wannan al'amarin ka iya janyo tsamin tsakanin dangantaka tsakanin kasashe biyun wannan ake kira diplomatic gas kuskure ne domin in dai ka san alakan da yake tsakaninmu da Najeriya akwai tsohon tarihi inda yake ko da akwai abu haka ina samani ba za ba za yi saurin fitowa da maganan ba komiti tun da dai an an jana. ina ganin magana ta kwanta kenan a karshe ne an samu wanda ya aikata wannan sun akwai wani jan kunni sai a ja kunnin shi tun da dai ka ce ba ita ba an daki mataki don a gane wa ya aikata wannan abin malam yusuf amuda bai kai da kawowa ne a birnin abujan tarayyar najeriya daga ghana eh to da farko dai da na ji dai gaskiya dai raina ya bata kuma gabana ya fadi kuma ana shirye-shiryen ta amma kuma da na ji gaba dai kuma ta ce ta yi amai ta lasa to shikenan yanzu dai kuma za a tafi sai yanzu dai tun da mun ja haka dai alhamdulillah Majiya ne labari ya yadu cewa ofis ɗin ministan harkokin wajen ghana ta yi gargadi kan al'umman ghana matafiya najeriya da su guji zuwa abuja saboda yiwuwar za a iya kaddamar da harin ta'addanci abin da ya janyo cece kuce sire tuni fadar ta yi adawa da hakan tare da jaddada karfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin ghana da tarayyar najeriya hamza adam daga kumasi ghana madalla gaida hamza adam Hukumomin kiwon lafiya a Nijar sun bayyana cewa matsalar mace-macen mata a lokutan haihuwa ta ragu na kusan kashi 47 cikin 100 a shekarar nan ta 2022 idan aka kwatanta da alkaliman shekara ta 2021. Wannan na zuwa ne sakamakon yadda ake ci gaba da wayar da kan mata kan illar rashin zuwa asibitoci domin yin gwaje-gwaje idan ana dauke da juna biyu. A shekara ta 2010 ƙasar Nijar ce aka samu mata da yawa da ke mutuwa a lokutan haihuwa a duk faɗin duniya wakilin murya amurka hamid mahmud ya aiko mana wannan rahoto daga agadez a yayin bitar da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar agadez ta yi ne akan batun mace-macen mata a wurin haihuwa a watanni tara wannan shekarar ma'aikatar ta yi na'am da sakamakon inda a watanni tara wannan shekarar mace fiye da ɗari biyar ne kwatankwacin kashi arba'in da bakwai suka haihu a asibitoci maimakon haihuwa a gida da ke da tarin matsaloli idan aka kwatanta da shekara ta biyu da ashirin da ɗaya wanda mace ɗari biyu da takwas ne kawai suka haihu a asibitoci a gadar Angeles sai dai hukumomin sun ce duk da yake an samu raguwar amma har yanzu da sara aiki. Dr. Haruna shugaban asibitocin da ke kula da mata da yara a Agades. Mata masu zauwa haihuwa a nan gidan likita 2021 mun samu mace 208 wanda suka zo suka haihu. 2022 wata tara na farin din nan mun samu 569. Shi yasa abin ma an ya shi ma sau biyu daga 208 har an kai 569. Duk wannan abin ya sa mace-macen mata ya rage. Doktar waje Haruna ya ƙara bayyana dalilan da suka sanya aka samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa. Mu abin da muka gane mata su da kansu sun gane ta je ta yi awo gidan likita har wajen su nawa sun yi san su zo su haihu gidan likita su haihu a cikin ƙoshin lahiya ɗansu a cikin ƙoshin lahiya. mu su da kansu yanzu suna karɓar mutane da hannu biyu suna kwatanta musu ya kamata mace bai kamata ba ta zo ta yi awo daya biyu uku hudu ta kashe kuɗin ta a mata bincike kuma ta samu na gida ta haihu ta samu yaro ba cikin ba yadda ake so ba wani ya zo ba da rai ba uwar ta zub da jini a kawo ta a galabaice a likita su ma sun gane yanzu sun hisan su zo gidan likita su haihu da kansu. Tuni dai kungiyoyin mata suka bayyana jin daɗin su da wannan sakamakon na raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa inda suka bayyana cewa daman jahilci ne ke sanya mata haihuwa a gida maimakon asibitoci da aka yi domin su madam aisa maiga tana daga cikin kungiyoyin da ke wayar da mata illolin haihuwa a gida jahilci ya fita kan mata ana tahiya ana tahiya kala mata ba su gane ba har yanzu mata sun gane da da karhi da yaji ana gaya musu ba su dauka suna a turo ka da karhi da yaji yanzu matan da kansu da hankalinsu ya waye su suke kawo kansu wurin awo su suke kawo kansu wurin haifuwa wannan kuma ka gani sakamakon da ya bada matan in suna zuwa ana awo suna zuwa wurin haifuwa ila tilas ne mu samu ragewan mata wanda suke mutuwa wurin haihuwa Wata kididdiga da Majalisar incin Duniya ta yi a shekara ta biyu da goma ya nunar da cewa Nijar ce ke kan gaba a duniya wajen yawan mace-macen mata lokacin haihuwa a sakamakon matsalolin da suke cin karo da su a lokacin haihuwa ko kuma a lokacin da suke da juna biyu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta bai wa jami'iyyun siyasa izinin ci gaba da yakin neman zaɓe gabanin manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar a shekara ta 2023. Jami'iyyun siyasa a ƙasar suka fara gudanar da gangamin faɗakar da jama'a irin alƙawuran da za su yi wa 'yan ƙasar. Tuni dai jam'iyyu suka fara kaddamar da gangamin kwadaitar da jama'a su goya musu baya saboda irin alfanu da jama'ar za su samu idan jam'iyyar ta samu nasara a zaɓe. A wasu lokatai waɗanda ke gabatar da irin waɗannan alkawura na iya samun sukunin cika su yayin da a wasu lokatai akan samu akasin haka. Ko irin waɗannan gangami na da wani tasiri wajen samar da waraka ga ɗimbin matsaloli da suka dabaibayi 'yan Najeriya kuwa? Tambaya kenan da Alhaji Jamilu Baba wani mai ruwa da tsaki a siyasa a jihar Plateau ya ansa min. A gaskiya malama Zainab wannan yakin neman zaben da ake yi ba shi da wani tasiri a zangane da rayuwar talaka. Dalilin da yasa na ce miki haka. Ai mafiya yawa ma abin da ya kamata mutane su gane mafiya yawa masu zuwa yakin neman zaben da taron ba fa su ne masu kada kuri'a ba masu kada kuri'ar ba za ki gansu a wajen batalakawa suna nan wajen neman abin da za su ci wayannan yan baranda ne na yan siyasu a zo a yi sharholiya a faffaɗa abubuwan da ba shi ne yake a ƙasa ba amma idan jam'iyyu suna so a canja wannan tsari to dole ne sai an dawo an gaya wa mutane gaskiya gaskiya shine na farko abu mutanen da su ne masu zaben nan a nemi ra'ayinsu a nemi ƙuri'arsu kuma a yi zama da su su faɗi me damuwoyinsu sannan kuma in sun faɗi damuwoyinsu a tabbatar in sun yi zaben kuma za a cika musu alkawari mutukar in ba za a yi haka ba to kin fara gani ai su ma talakawan sun fara wayewa ai yanzu ba lallai bane wai su zaɓi jam'iyyar da take kan mulki ba lallai bane suna bin cancanta ne soje za su fara neman wane ne zai taimake su wanda zai taimake su kuma shi za su zaba. sau da dama sai ka ga an yi irin wannan taro an tara mutane an yi musu alkawura kana ga kaman eh, wato masu alkawuran nan suna cika waɗansu da suka yi masu talakawan kuwa. to inda ana cikawa su talakawan sa dinga kuka ba za su dinga kuka ba misali an ce za a yi gyaran hanyoyi in kin duba cikin garin jos yanzu ina ne hanyoyin da aka gyara ne misali in an ce za a yi gina kasuwar main market yanzu an gina kasuwar main market so iri irin wannan alkawura ba alkawura ba ne da ya kamata yanzu mu 'yan siyasa ya kamata mu fito mu dinga yin abin da yake na gaskiya to amma ta ina za a gyara masu zaɓe su talakawan su ne za su yanke hukunci su ne ake wa karyar kuma su suke da kura to sai su gane in yau ka mana karya gobe ka mana karya jibi ya kamata mu yadda ka sake mana karya ba ka ganin matsin rayuwa ne yake sa talakawa ma ba su da wannan yanci wannan babu wani matsin rayuwa akan abin da za a yi na rana ɗaya a baka dubu ɗaya idan muna so mu nemi mu to dole sai mun haɗe hakuri sai kuma mun sadaukar da kai don cewa dole mu fausin 'yan siyasar nan su yi abin da ya kamata yi. To sai dai ga Honorable Abubakar Muhammad wanda ya yi tattaki tun daga jihar Borno zuwa garin Jos don halartar gangamin yakin neman zaɓe. Ya ce taron na da tasiri ga rayuwar talaka. Tasirin shi da dama ana kamfen haka ana gaya wa talakawa abin da gwamnati mai ci in ta ci zaɓe abin da za ta yi. So sai an hada jama'a haka din nan a gaya wa mutane. To ka fito daga Maiduguri wurin da aka san cewa akwai matsaloli hankali musamman na tsaro duk da yake an samu sauki kwanan nan kana ga kamar irin wayannan tarurruka a taro a ce a ah, zan yi kaza zan yi kaza kaza yana da wani muhimmanci ganin a baya wato an faɗi irin wayannan kalamai amma kuma sai mu ga kamar wayansu ba cika yanda ya kamata ba duk mutumin na zo daga maiduguri zai san cewa lallai abubuwan da aka faɗa a baya an cika ta mun mun san maiduguri ni ina goza ne goza an kore ta ma gaba daya mun dawo maiduguri wasu sun kaura states na najeriya na duka amma yanzu mun koma so ba wajen mu an samu ci gaba me kake bukatar shugabannin da za a zaba a ga sun yi matalaka su cika alkawar da suka yi wa jama'a na hanyoyi abinci musamman ilimi because shi jahilci ba abin da baya kawo ba ko magana muka haram da kika fada jahilci yana ciki babban abin da ya kawo ta ita ma juliet dawap ta ce kasancewa mutane na cikin yanayi na rashin ababen more rayuwa kamata yi 'yan takara su rika cika alkawuran da suka ɗauka. to gaskiya siyasar nigeria yadda abubuwa suke yanzu haka abubuwan gaskiya ba su yi kyau ba don gaskiya mutane ana yunwa ana wahala gaskiya yanzu abin da nake gani wannan gwamnatin ba su yi kokari ba wannan lokaci ko dai ba za mu sani ba dan kowa da aikin da yake yi kuma a yanda suke a ofis nasu su watakila suna nasu kokarin amma gaskiya kokarin baya kaiwa ma mutane To idan an taru a irin wannan biki na kaddamar da kamfen aka wato waɗannan shugabanni sukan gabatar da alkawura waɗansu su iya cikawa waɗansu ba su iya cikawa ba. A wannan karo kina ganin kaman abin zai sauya zani kuwa za a iya samun canji fiye da abin da muka gani a baya? Eh to mutum ne fa kowa zai iya alkawari ko ko kecen zaki alkawari ma yayan ki zaki iya musu abu kuma wata kila baki zo kin samu kin cikata shi ba ba wai dan kya son ki yi ba amma dan wata kila wani abin da ya zo ya fi karfin yanda za ka yi to kaga bayan da za ka yi dole ka haƙuri kuma dai ka bari don akwai wani abin sai ya zo ya fi karfin ka amma yanda na faɗa ɗazun Allah ya taimake su kuma Allah ya sa su iya cikata duka abin da ya kamata za su yi don najeriya komai ya samu ya zama lafiya me kike fatan ganin waɗannan shugabannin su yi ma 'yan najeriya wani damuwa da muka samu kan ma ciki shine security gaskiya muna neman a samu zaman lafiya a samu mutane kowa ya iya tafiya duk inda zai tafi ko mun dare ko ma wani lokaci a samu a yi tafiya lamin lafiya ba maganin kidnapping ba wani maganan bandit ko wani abu gaskiya wannan shine babban abin da muke so a mana a kasan nan sau da dama al'ummar da ke karkara ba sa cin moriyar irin waɗannan manyan alkawura da masu tara dandazon mutane ke yi na samar musu da ababen da za su samar musu da ingantaccen rayuwa kamar yadda na ji daga bakin wannan bawan Allah sunana Muhammad Bello Adamu daga moro bakin Kogi Rimi Ward Basa local government abun da ya shafi siyasa gaskiya abu ne yana da tasiri don inda harkan soja ne ai ba za a ga mutane suna haɗe amma shanin siyasa gashi muna tare da 'yan takara ko ta ina gaskiya wannan abun abun farin ciki ne ainihin kuwa mu muna murna da shi sosai yawanci akan taru a wannan lokaci na yakin neman zaɓe sai ka ga mutane sun zo yan takara su zo su yi ta alƙawura kana ga kamar suna cika irin waɗannan alƙawura da suke kuwa gaskiya ba kowa bane wadansu suna cikawa amma wasu ba sa cikawa musamman ma abin da ya shafi wannan zamani lokacin namu ya dai fatan mu Allah sa waɗannan ne su ji mana alkawali don a gaskiya ba sa cikawa ba duka ne su gaskiya amma a baya mun san cewa an yi irin wannan yakin neman zaɓe kuma an yi alkawura da yawa kana ga kamar wanne alkawura ne aka yi an cika da kuma waɗanda ba cika ba eh to alkawuran gaskiya suna yawa wanda ba za mu iya lissafawa ba gaskiya amma mana alkawalin za mu samu hanya kuma gaskiya ba mu samu hanyar kwalta din ba amma mana alkawali za mu samu ruwan sha to ruwan sha ne aka muka samu a dan mana tuka-tuka famfo to shi kan mun samu amma hanyar kwalta kan gaskiya ba mu samu ba wanda a kauye mu kenan wanda shi na kai ta mana alkawali kuma muna fata allah sa wannan gwamnati din ta dube mu ta mana wannan hanya to da yake kana karamar hukumar basa na san cewa wani lokaci akan samu matsaloli na tsaro me kake ganin kamar ita wannan gwamnati a ce ta samu zuwa ko kuma ta hau za ta muku musamman a bangaren tsaro eh to ina fata ta kara himma fiye da wanda wannan gwamnati ta ke yi don a gaskiya a wannan gwamnati mun samu kwanciyar hankali gaskiya duk da ana cewa ana kuka da amma mu a jihar filato dai gaskiya mun ga canji sosai kira na ga shugabanni don allah su taimaka alkawalin da suka yi da mutane su dinga cikawa don ba nan ba ne don in mutu ya samu a nan iya kai wani su shekaru ma ga dukiyar sai ya zama banza ne ba ma iya amfani da shi wanda wani baya ya tara ma ya kamu da rashin lafiyar da zai je ya cinye abin da ya tara din ma to amma in yayi abin da mutane za su amfana da ce insha Allah har bayan rayuwarsa za a gana ana yabawa ga su marigayi sa Ahmadu Bello su tafa balewa abin da suka shuka shi ne muke ji har yanzu amma ina roƙon Allah Allah ya sa su dawo da tunaninsu su dinga gyara mana najeriya din don gaskiya talakawa suna gingige kasan akwai arziki amma gaskiya talaka baya moriyan arziki yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa tarurrukan yakin neman zaɓe inda 'yan takarkaru ke yi musu alkawuran moriya da za su samu a bangare ɗaya kuwa talakawan na ci gaba da addu'ar allah ya zaɓa musu waɗanda za su samar da tsare-tsare da za su samu ingancin rayuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin ƙoshin lafiya. Ina mana barka da sake haduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdulhab Muhammad daga Baucin Yakubu kan shirya da kuma gabatarwa. Sannan gidan radiyon mudan Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke cillo muku kai tsaye zuwa akwatunan rediyoyinku. Da farko za ku ji cewa a yayin da ya rage sauran kwanaki uku a fara gasar cin kofin kwallon duniya a dalar Laraba na kasar Qatar za ku ji sunayen shahararrun 'yan kwallon kafa guda goma da ba za su sami damar taka ledawa su ba sabili da raunuka da suka samu sai dai kafin nan zan fara ne da gaya muku sunayen 'yan wasan motsa jiki guda goma maza biyar da kuma mata biyar wanda za a karrama sabili da fice da suka yi a duniya cikin wannan shekara da muke ciki ta 2022 a bangaren maza akwai mondo duplantis ɗan ƙasar sweden shine ya zarce kowa a fagen tsallen polbort a duniya a wannan shekara ta 2022 sai sufyan el buckley dan kasar morocco shine ya zarce kowa a duniya tseren steel chess na tsawon mita dubu uku sai jacob ingbeckstrin dan kasar norway shine na daya a duniyar gudun mita 1,500 da kuma 5,000 da ake gudanarwa a harfaffen filin wasan motsa jiki. Ɗan ƙasar Kenya mai suna Eliud Kipchoge shine lamba 1 a duniya a gudun ya da kanin wani sai kuma Noah Lelis ba Amurke a duniya ya zarce kowa a tseren gudun mita 200. Idan muka dawo bangaren mata kuwa 'yar kasar najeriya tobi amusan ita ce ta yi fintinkau a tseren tsallake shinge na tsawon mita 100 a duniya sai kuma 'yar kasar jamaica shelly ann Fraser Price ita ce lamba daya a duniya ita ma a tseren gudun mita 100 ne sai kuma kimbali gashia. 'yar kasar peru ta fice ne a duniya a fagen iya tafiyan sassarfa na tsawon kilomita 20 sai sydney mclaulan 'yar kasar amurka ita ce zakara a duniya a tseren gudun tsallake shinge na tsawon mita 400 da kuma na tsawon mita 4x400 sai kuma yulima rogers dan kasar venezuela a duniya babu kamarsa a fagen iya tsallen triple jump yanzu kuma za ku ji sunayen 'yan wasan kwallon kafa da ba za su samu damar buga kwallo a su ba a gasar kwallon kafa na duniya da za a fara a ranar lahadin nan mai zuwa 20 ga watan Nuwamba da muke ciki ta shekara 2022 a kasar qatar sunayen kuwa sun hada da diago jota daga portugal paul pogba daga faransa sai ngola kante shi ma daga faransa sai guda biyu daga ingila akwai Rhys james da kuma ben chitwell sadio mani dan kasar senegal shi ma ba zai samu damar taka leda ba da kuma georgiano wadlam dan kasar netherlands ba zai samu damar mutsa leda ba da kuma michael oyarzabal daga kasar supaniya dukansu ba za su samu damar mutsa leda ba a sanadiyar raunukan da suka samu a wasu bangarorin jikunansu daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon kocin club ɗin kwallon ƙafa ta super eagles gennett ya zargi tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya ahmadu phoenix cewa shine janyo wa kasar rashin samun iya kaiwa ga gasar kwallon kafa ta duniya na wannan shekara ta 2022 wanda za a fara a ranar lahadin na mai zuwa a qatar inda ya kara cewa korarsa da aka yi ya taimaka wajen rashin samun nasarar da club din super eagles din ta yi wajen kaiwa ga samun tikitin zuwa qatar domin shiga gasar kwallon kafar duniya to da wannan kuma nake cewa mu haɗu a wani sabon shirin abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla gaida abdulhab muhammad to yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice wata gamayyar kungiyoyin rajin 'yancin dan adam da lauyoyi a uganda sun shigar da kara a kotu da ke kalubalantar sabuwar dokar yanar gizo mai tsarkakiya lamarin da suka ce yana zama yunkurin kashe faɗan albarkacin baki da kuma auna 'yan adawa a watan da ya gabata ne shugaban uganda yoweri museveni ya rattaba hannu a kan dokar ta computer misuse act da ta sha suka daga kungiyar amnesty international wanda ta kira da a soke dokar da ta kwatanta mai tsananin muni jami'an ukraine da na turkiya sun faɗa a jiya alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin ukraine ta tekun bahar aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗan da aka kulla ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka kulla a cikin watan yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi marhabi da wannan ƙarin lokaci yana mai cewa a wata sanarwa majalisar ɗinkin duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirye-shiryen namu ne yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin babu kuma geri da ta ni gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc